kai superstar actress of a A-level class abin da ya nike fada haka wanda ka kasan Kannywood Kannywood nan uh, film industry daga Nigeria suke fina-finai na Hausa in ka ji suna ajiya sarata ko ajiya saratu gidado wanda ke da lakabi daso ka san kaman kana da superstar actress A-class wanda yake in yi zo wurin acting Talented and gifted, ne da Allah ya bata to wane ne wanga ya Allah insha Allah za mu find out in muka discussion with this uh, wonderful woman sannan kuma mu learn her background sannan kuma mu mata tambayi uh, game da wasu roles da take play critical roles wanda yake yena highlight so many of the dangers in our society amma at the same time kuma yana ba da uh, different perception in the minds of our uh, others to insha Allah za mu tattauna live on Kibla FM. Uh, Ajiya na tare da mu, za mu mata sallama. Uh, Assalamu alaikum hajiya. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. ajiya sanda war haka. Yawwa sannu kare. Alhamdulillah uh, mutan duniya suna murna jin muryanki a kan wannan platform Kibla FM wanda ke based out of the United States of America. Uh, uh, muna ce, you know, we are uh, happy to have you on air. Da yake superstar actress May Humble wanda yake tana da qualities in acting at the same time tana da humble. In kana magana da wanga bauyan Allah even off the air. She's very humble person calm, relaxed, and uh, she everybody kind of appreciate these uh, qualities. Though mean, ana acting, a lot of people soon I feel come on. if you're a star and uh, you on the screens of uh, a lot of the TVs in the world, Yakamata a show one sense of arrogance. Yezo, uh, in the case of uh, Hajia Saratu Gidado Daso, it's a different ball game. uh, very calm and very respectful uh, woman, very strong woman, strong actress. hajia in aka ce Hajiya Saratu Gidado Daso. Muna mun san dai tana acting. Da yawan mu mun duba wasu movies about this uh, wonderful woman da wasu roles take play. Amma briefly, in muna so mu gane ta more than just uh, the woman on that TV screen. wanda take fina-finan hausan wane ne hajiya saratu kidado daso ina so a doki wani mintoci uku a bamu wanga ganewa ya so mu kara fahimta wanga very wonderful character uh, da muke muka santa cikin uh, movies shi yasa ana saulara bismillah hajiya uh, to so sunana saratu suna mahaifi na muhammadu gidado an haife ni a afirka west africa a kasar nigeria nigeria kuma a jihar kano ni da kanuwa ce tsakiyar birnin kano ta asali iyaye da kakanni na duk yan kano ne dangina da kowa da faru iyali na alhamdulillahi ni da tijuwa ce don yanzu na kusa shekara hamsin a duniya ta ɗan ne wata ne ya ban hamsin ba ina da iyali na kuma alhamdulillah ne amma ina ƙaunar kuma ba na kyamatar sauran addini ina mu'amala da kowa fi sifili na yi karatun zamani primary education da secondary da higher institution na gama na je london na yi certificate a zaman psychology a uh, na nine months course kirkos bayan nan dawo na aure har sau biyu bayan nan kuma na shiga harkar fim da girma na lokacin na tushen a primary school a kano din da kuma daga bayan sai na bar titin sunan joinin a film industry alhamdulillah wannan shekara goma sha sha a film industry kuma da jama'a ina da daidai gwagwagon arziki da Allah ya mini Allah ya min farin jini na samu suna da su a tsunami suna na real name ina tsara Wonderful. Shi ne ɗan takaitaccen labari. Wonderful. Kuna sauraron mu live a kan Kibla FM suna na Fuadu omar Hajiya Saratu Gidado Daso a uh, wannan superstar actress Kannywood. Ita kenan na ce wannan brief uh, insight da ta bayar ya kara ba mu ganewa mu gane wane ne wannan bauyin Allah ta yi wato karatu na zamani akwai wani recent movie da na gani uh, it's about politics wannan clip one of the scene shi na gan hajja saratu gidado tana speak fluent english shi na ce wow wonderful shi yasa da kika ce ki wato school na zamanin na arikin ce ki tici ma duka ina ce ina ce a cikin wannan brief wanga da kika bamu ko ba haka ba jiya from teaching eh, na ma gaskiya dai mm-hmm. na yi teaching kuma to na yi english ba ɗaya ba ba biyu ba tuntuni yanzu ma muna kan yin wasu a kone gare sauwai zai fito this coming tuesday a next week insha Allah akwai kuma wani oh sorry uh, yes da kuma wani bayan mai suna the um, Night and the Darkness shi ma English ne domin shi sai wasu da ne dinaman da sunan su na Hausa in short English ne wonderful Shisha. that means wannan karatu na zamanin da kika yi na ya open more doors kenan in other words kama in aka baki wani uh, assignment da ke bukata ki acting cikin english za ki ki yeah. wonderful wonderful da da yake cikin wannan wato political movies about politics uh, about how you know to build up the spirit in women to to, to achieve ina ce wannan movie nan kin kin showcase class sannan kuma turancin ki kuma was wonderful na na find it very interesting na ce uh, yanda muke gan ki kaman Allah ya baki talentin na ya wuce ma inda mu muke samani domin kina fitowa da more talent every time we watch you in the movies in ka muka duba movies ki kowane lokaci shi kaman kina ta hawa hawa ne to hajiya iya zuci shi haka nan from teaching to movie ya kika kika kika manage kika switch giyan nan kika blend in kika shiga cikin system acting nan successful successfully domin uh, two different field ne teaching and acting amma da kika shigo kuma she kaman you went straight in kin taba wani acting ne some time ago irin ko wani local uh, wasanni da ake yi kin taba yin dai wani abu haka nan ne ko dai in the prior experience da kika fita class straight kika je kika suma acting um well lokacin da na cikin uh, primary school ina yin acting a to kuma idan mutum yana da interest a komai za ga idan ya fara shi to zai iya shi amma ban taɓa yin wani drama before ba in my life only in home videos like talent acting a film I have the interest that's what make the uh, full courage make the full talent na iya yin acting sosai Mm, awesome, awesome. A uh, Ghana, wato in ya zo da muka announcement kamar za mu zo da uh, hajiya saratu gida da su kan air. Cikin garin mu ga United States of America, kawai suke zo studio, mutan Ghana da ke uh, Ghana kuma suka yi murna. Suka yi so happy kamar za su get that close to this wonderful woman. Ah, amma wasu kuma cikin magana suka ce wai she is so wonderful amma rules da take bugawa shi ke shige musu duhu to ina ce ni da wani ɗaya muka samu wani conversation cikin conversation ce na ce ma wannan bawan Allah kaman muna need irin su hajiya saratu gidado su kai har kaman dari domin in sun kai dari ina ce mun fahimta lamaruka da yawa cikin fina-finan nan amma tun da muna da ɗaya ya kamata mu cherish kuma mu appreciate wannan qualities da take zuwa da shi cikin acting nan to ajiya irin kina buga roles kina play roles a lot of time nan kika play uh, as a wife kina zuwa very aggressive kiki ba da wani wani details about the rolling nan kina yin shi yanda yake ba mu saba gani ba domin muna duban movies da dama amma kika shiga rolling nan yadda kike buga na yana catch attention mutane na yana shiga mutane ne in a way not like uh, we used to seeing me ya what how do you do that domin time and time and again in aka ga moving aka duba da an kare duba moving nan yana connect da mutane deep ba wai sinin da za ka duba ka tashi ka ci ka wuce ba no karatu ke ma cikin gari shi ka ta fira da abokanai game da wannan rolin da ajiya saratu ta play how do you do it ya kike kike connect da uh, wato mutane masu kallon fina-finan na in such a uh, very personal way uh, bismillah hajja um, role nake playing ma'ana positive roles hmm. aka ci bani masu bani su ne directors of our team sun ga maybe my nature zan iya acting zan iya cutting da role shi sa suke ɗora ni to kuma kowa san cewar idan kana son kai abu da fim aiki na ne sana'a ta ce dole i have to act very well idan zan yi jawo hankalin mutane su dinga kullum sun tsaye ya kamata a yi shi sosai because wani true life story ne ni ai fiction ne fim a ba reality ba ne duk abin da na yi a fim ko negative roles da nake takawa to kaga nake hawa negative roles da wannan ba hali na da abin da ke script ne aka rubuta ba shi halin wata mata ne da ke wannan ke wannan mara kyau da irin shiga acting ba wani nake yi ba shi ne yana nuna ilimantarwa faɗakarwa domin a gani a kiyaye kuma da end za ka ga macen da ta yi mugunta ta yi na rol za ta zo ko ta haukace ko kuma ta zo tana rada haƙuri tana nadama da seeking for forgiveness a kan abubuwan da ta yi na mugunta wahalar da kishiya ko wani ƙarfi ko wahalar da ɗan irin wannan ka ga dole da ba za ta yi resulting eh, yin ba. To gaskiya mutane yanzu kansu ya waye. Sun san cewa fim shiri ne, fiction ne. To mm. da sun ganna a gari yanzu dai a wannan zamanin ban ce a da ba. A da ana kyamar mutane amma yanzu in the past ten years mutanen duniya duka san har ƙauyuka wasu wasa ne ana yi ne don nishaɗi idan haka za ga suna mana dariya suna so su gan mu muna tafawa muna hannu da su suna welcome din mu sosai mun gan muna zama friend with That's awesome. That's awesome. Kuna sauraron live kan Kibla FM suna na Fuad Umar. Ga wani caller kan line za mu zo da kala mu duba what they have for us. Salamu alaikum caller. Caller, salamu alaikum caller. kola daga murya ba mu jin kola salamu alaikum kana live on the air to ina ce wa wannan kola nan ba jin muryar shi ah, ga wani kuma an kamuna wani mesejin da ah, ya shigo bari mu buga wannan kuma ah, mu duba where it's coming from

ta sunanka daga na ke kira muryanka dai arwa yau kana nisa in an ya daga murya domin mutan duniya su saulara abin da ka zo da shi daga garin ghana daga garin ghana a shantin region ijira to amin sannan eh, muna musa kuwa Allah ya saka da wurin aiki amin amin amin in dai na zaɓi ya fara cikin ilimin na wallah ba ya fara cikin babu ba saboda tana tana wani rai da fito ma ta kira hankalin ta ba su understand kuma in abin da nake ba abin da nake shi cikin ilimin na kuna gwada mana karatu ne. Hmm. karatu da nake duk da cikin yankin ta saboda tana tana wayar da a abin mannin mu da suke duban nuni wani ba su abokan karatu ababen da matan Amin. Amin. Mun gode. To, masha Allah, kola mun gode Allah saka da alhairi. A wannan kala da ya kira wato ya yi kyakkyawan addu'o'i ya zo da su. uh, kuma well deserved well deserved uh, ji ya ce wai kina ba mu karatu ne cikin finafinai kuma i agree with him 100% akwai wani uh, selection of uh, movies ki da ni da wasu turawa muka yi kallo tare daga america garinmu ga america muka duba films nan to sai a couple of them nan an samu wani ɗaya cikinsu yana fahimta hausa kadan to sauran kuma shi ina ba su wani translation wani kuma ya samu ma a wani ya create eh, eh, wani subtitle wani dai zano-zanen da ke a go with the movie wato cikinsu daya baturin ya ce wai bauyan allanka the qualities of her acting nan yana document magana ne ba acting kawai ba ne kaya kana kallon ta kana zanuwa kana pure education tana document maka magana abinda ake ciki yadda take play role ta kenan to shi kuma ya yaba shi sa ɗanwa da ya kira ya miki kyakkyawan maganganu haka ne maganan take kuma muna da mu show great appreciation domin yana ƙara muna uh, karatu mu kara gane irin world da muke live cikin domin ba mun san wanga karatu ba sai mu doki rayuwa ta wani hanya daban shi sa Allah ya saka miki da alhaidi ga wani kuma da muka shigo an samu guda kuma bari mu ji wannan kuma. hajiya saratu fidado mm-hmm. ni ne hajiya oh. na ko daga new york wato fimin nke na hausa oh, nke cewa kuke mm-hmm. kallo wato yana da ban mamaki mm. amma wurin ku da mamaki don muna jin mm-hmm. daɗin shi kwarai balle na kishiyoyi yana da ban sha'awa kita ina son wurin ki ta bugawa mai kyau to kullum kina fito min da shi don mu ga da rayuwar duniya yake da kyau to salamu alaikum Masha Allah wannan kuma from uh, New York kenan uh, ita kuma wannan hajiyan ta fada didi wai kina ƙara musu gane rayuwa sa suna <laughs> encouraging ki ki continue wannan wonderful acting da kike yin da uh, domin abin da ke cikin ne uh, in kika buga na, na, samun discussion with people ina ba da wani wato clear magana ina ce musu kaman kun ga in aka ce actress she an aka duba movie she ba wani bai connect maka either ka criticize ko ko ka ba da wani dey view ba to machine bai play role ba eh. machine bai play ba shi yasa in dai hajiya saratu na buga role she ta ƙare sai kai ka samu point da za ka saura kana driving ma kana discuss to yana gwada muna kamar muna da quality actress a class wanda ya kamata mu celebrate recently ina ce some three years ago ajiya kin tafi ghana kamar da kika fada earlier ko ba haka ba eh, Uh, how do you find uh, the people of Ghana? Ya kike gan uh, mutanen Ghana da kika je? What was your experience? a gaskiya na ji daɗi sosai sun iya tarba tun daga airport da aka san za mu zo yi wasan sallah wanda bala sun sakwanin ɗin nashi na da shi ne da yake ni na sas ne wasan sallah a stadium da eh, yi na zato ina da yi mai wani kira da shiri ne <laughs> to eh, shi ya gayyace mu muka je tun daga airport suka shirya ka tare mu sai mata da yawa da maza ko mu masauki hotel mai kyau aka ba mu abinci mai kyau kuma ranar wasa ya zai kwanan mu hudu muka je akwa muka fara sauka daga nan kuma mun kwana uku akwa muka je shi nan ma muka yi wasan sallah muka kwana ɗaya shi ne shi muka dawo kuma akewa daga nan muka sake shiga jirgi muka dawo najeriya muka wasan mu lafiya mutanen gane suka taru lokacin sallah ta azumi karama yau shekara uku kenan da gaskiya na samu kyakkyawar sarga mutan gane na da kirki sun yi sarban mutane laifi ɗaya suka yi min mutan gane zan faɗe shi da na duk su ji ba su taɓa gayyata ta ne musu ne musu fim ba ko Ingilishin ko hausa fim shi ne suna da su amma suna da kirki ina jiran invitation Masha Allah.